biyar ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da ashirin da daya wanda ya daidai da biyu ga watan septemba shekara ta dubu biyu muna karatun littafin asarimul battar fi tasaddi li saharatil ashrar na shekul allama wahidu abdulsalam bali allah madaukakin sarki ya saka mishi da alheri wannan littafi ne wanda yake ainihin daga cikin ingantattun littattafai dangane da ainihin yaƙi da bokaye da 'yan bori da 'yan duba da 'yan tsubbu da duk wasu mushrikai waɗanda suka danganci wannan nahiya muna karatu a ƙarƙashin matsalar da ya ce alamatun yu'rafu bi hassahir alamomin da ake gane boka da su ya lissafo waɗannan alamomi guda goma sha uku amma muna cikin karantawa muka zo alama ta bakwai lokaci ya ƙure mana wannan alama ta bakwai da ainihin muka zo a jiya sai muka tattauna akan matsala ta alama ta shida da ainihin bayani da a akan cewa yana daga cikin alamar ainihin boka ka je wurin mai magani ya ainihin ɗauki laya ya baka ce duk wanda ya baka laya da nufin cewa ga ta magani ko maganin tsari ko maganin katanga ko maganin kaza ko maganin kaza to wannan mutum ka tabbatar da cewa babu shakka akan cewa boka ne a ƙashin gaskiya jiya ba wai karatu muka yi ko ɗaya daga cikin wannan littafi ba sai dai mun tattauna matsaloli ne waɗanda suke da alaƙa da addinin musulunci musamman a wannan ƙasar mu da irin yadda son zuciya ya shiga cikin ainihin mutane ba dan komai ba kawai sai dan ƙungiyanci da aka gina musu a cikin zuciya shi yasa ka je ka saurari wannan jeren giyar kaset shine kaset na ashirin da biyu in Allah ya so zai ainihin gamsar da kai game da kyakkyawar fahimta a kan mafi yawancin ɗabi'un mafi yawancin malamai daga Najeriya cewa ainihin kaɗai son zuciya ke tare da galibinsu galibi in ka ji ya tsaya yana yaban wata ƙungiya wannan ƙungiyar to tana armashi da shi ne amma da zaran an samu takin saƙa tsakanin shi da wannan ƙungiya shi kenan ba wai kungiyar zai koma yana suka ba sai koma yana suka sunna to wannan shi yake nuna mana waɗannan mutane dama mugayen mutane ne masu mummunan manufa dan haka kuka ga babu inda Allah yake barin su suje Allah ya ƙara tarwatsa al'amarin su Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu saminan malam yace alama ta takwas daga cikin ainihin wato alamomin da ake gane boka ahyanan yatlubu min al-marid Allah ya masa ma'an li muayyana ya ce wani lokacin boka yakan nemi mara lafiya da kan cewa kada ya sake ya shafa ruwa a jikin shi kai ya taɓa ruwa har na tsawon wani ayyanannen lokaci galiban takunu arba'ina yauman galibi irin waɗannan bokaye sukan ƙayyade wa mara lafiya cewa kai ya sake ya shafa ruwa a jikin shi ya taɓa ruwa da wanka ne da alwala ne da kowace irin manufa kar ya sake ya taɓa ruwa har tsawon kwanaki arba'in sai malam ya ce wa hadhihi al-alamatu tadullu ala anna al-jinniyya alladhi yakhdumu hadha sahira nasraniyyun wannan alama ce da ke nuna cewa aljanin da ke wa wannan boka hidima to aljanin kirista ne domin a cikin addinin kirista akwai nau'in abubuwan da ke sa a hana ka taɓa ruwa gwargwadon kwanaki arba'in to saboda haka in ya zan aljanin da ke wa bokan hidima kirista ne to kenan sai sharɗanta wa bokan cewa wannan mutumi da kake mishi magani wanda kake wa aiki tsawon kwanaki arba'in kai ya sake taɓa ruwa don haka janaba ce ta kama shi ba zai wanka ba haila ce ta kama ta ba za ta yi wanka ba duk larurar da ta kama sallah ko menene babu abin da zai haɗa wannan mutum da ainihin ruwa sai dai wanda ya zama na larurar dan ya sha ya rayu amma wanda zai taɓa a jika sai a hana shi duk sanda ka je wurin mai magani ka ji ya ce kakka sake kai wanka tsawon kwana kaza arba'in talatin sittin kaza ka tabbatar da cewa wannan mutum boka ne kafiri ne arni ne tasi'an alama ta tara yu'ti lil marid ashiya'a yadfunuha fil ardi na daga cikin alamar boka sai ya bada wasu abubuwa ga mara lafiya ya ce mara lafiyan ya je binne su a ƙasa duk sanda ka je wurin mutum da nufin magani ya baka wasu ganyayyaki ko wasu layu ko wasu takaddu ko wasu abu baɗai ya ce ka je kai haƙa ka binne wannan mutum yana nuna ainihin boka ne shine abin da muke ishara a kan ainihin cewa kwanaki da muka yi magana na daga cikin nau'ukan yadda suke sihiri turabi hawa'i nari da makamantansu to in ya kasance kai da suke wa maganin an yi maka asiri ne ta hanyar kai an hada da turabi ne kai an binne a ƙasa ne to su ma wai in za su karya maka wannan asirin sai su je sai su hada maka magani sai su ce kai ma ka je ka binne a ƙasa to wannan ke nuna boka yaya ainihin sihiri a kanka kuma ka tafi wurin boka domin boka ya kwance maka asirin da kai da ka je wurin boka don neman maganin ka samu lafiya da shi wanda ya yi maka asirin dukkan ku kun zama arna dama shi boka tuni arne ne Allah ya kiyaye ashiran ainihin wato alama ta goma yu'ti lil marid awraqan yahriquha sai kaga ainihin boka ya ba da wasu ganyayyaki ga ainihin mara lafiya ko wasu takaddu ko ganyayyaki ko wani garin magani sai bashi ya ce ya je ya ainihin turara wannan gari ya samu garwashin wuta ya kona wannan ainihin garin magani ko waɗannan takardu ko kuma waɗannan ganyayyaki wa ya tabakkaru biha sa'annan kuma ya ainihin wato yi sirace da su ya ainihin wato haɗa kanshi a cikin hayakin a ce a samo wani gwado wani barko ƙato a lullube ka da rushin wuta da magani a haɗa maka a turara maka wannan da ya ba da wannan magani boka ne kai kuma kana aiki da maganin bokanci ne alhadiya ashara alama ta goma ainihin alhadiya ashar alama ta goma sha ɗaya yutamtimu bi kalamin ghairi mafhumin ka ji ainihin wato boka yana ainihin dabdala da wata magana wadda ba a iya fahimtar ka je wurin mai magani sai ka ji ya fara wasu surkulle wasu karatuttuka ba larabci ba ba hausa ba wasu irin kalmomi yake gwaggwamutsawa ka tabbatar da cewa wannan boka ne الثانية عشرة علامة تقوم شابي دقا علامة من دقا كان بوكا أحيانا يخبر الساحر المريض باسمه واسم بلده ومشكلته التي جاء من أجلها wani lokacin sai kaga bokan ya baiwa mara lafiyar labarin sunan shi kai mara lafiya ka je wurin boka sai ya gaya maka sunanka ya gaya maka sunan garinku ya gaya maka matsalar da saboda ita ka zo gurin shi tun kafin ka yi magana alama akan cewa aljanin da ke mishi aiki di ya bashi labari akan sunanka sunan mahaifanka matsalarka garin da ka zo da ita damuwarka duk al'amuran da suka shafe ka duk abin da ya shafe ka sai baka labari tun kafin ka yi magana shikenan sai ka ce lallai wannan kasaitaccen mutum ne a irin hausar mutanen Najeriya sai ka ji an ce lallai wannan malami ya kai ya kawo to sai ka tuba sai kai istighfari dan boka ka ce mishi malami ka bashi mukami mun fahimci wannan da kyau ko kamar barawo ne ka dubi barawo sai ka ce mishi dan sanda barawo sai ka ce barawo dan sanda kuma haka ce ranka ya dade to haka kai da kake duban boka ka ce mishi malami ma'ana boka kafiri ne yana kishiyanta aikin da malami ke yi ne الثالثة عشرة علامة تقوم شاء قوة إتشي تقرشي دمالا يكاو يكتب للمريض حروفا مقطعة في Boka yakan rubuta ainihin wato wata takarda. ainihin ya rubuta wasu haruffa ɗai haruffan daban-daban kaga ainun daban kaga jimun daban kaga alhamza daban haka muqaffa'a daban-daban zai rubuta fi waraqatin a cikin takarda wadda wannan irin takarda zaka ji suna kiranta hijab suna kiranta wai tsari wannan takardar tsari ce aw fi tabaqin ko kuma a cikin wani faranti min al faranti wanda yake kamar na gilashi ko na tangaran al farin tangaran ko farin gilashi wa ya amurul mariba bi izabatihi in boka ya rubuta wannan rubutu da tawada zai rubuta a jikin tangaran ko a jikin ainihin gilashi ko jikin kwalba in ya rubuta sai ya umarci mara lafiyan akan cewa ya je ya wanke wannan rubutun wa shurbihi kuma ya sha shi, to wannan alama ce da ke nuna wannan mutum boka ne kai kuma ka je wurin boka kenan shekul allama wahidu abdulsalam bali Allah ya saka mishi da alkhairi ya ce. fa in alimta anna rajula sahirun ya kai dan uwa mai saurare in ka san cewa wannan mutum da ka je wurin shi don magani ko don addu'a ko neman wata bukata matuƙar kasancewa mutumin nan boka ne fa iyyaka wa zahaba ilaihi ahir ne maka gargadi ne jan kunnanka ne maka kashedi kar ka sake ka je wurin shi wa illa in kuwa har kai mursisi. ka ƙi jin wannan maganar da aka gaya maka ka ce lallai sai ka je wurin shi in tabaka alaika qaulun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in tabaka alaika qaulun nabi sallallahu alaihi wa sallama maganar annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi za ta hau kanka me annabi ya ce game da wanda ya je wurin boka manzon Allah fiyayyen halitta salawatullahi wa salamu alaihi ya ce man ata kahinan wanda di ya je wurin boka fasaddaqahu bima yaqulu ya gaskata boka akan abin da boka yake faɗi faqad kafara bima unzila ala muhammadin haƙiƙa wannan mutum ya kafirce wa abin da aka saukar wa muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kafirce wa ainihin alqur'ani mutumin duk da ya kafirce ma alqur'ani ya kafirce ma Allah ya kafirce wa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kafirce wa dukkan manzannin Allah ya kafirce wa littafin Allah Alkur'ani ya kuma kafirce wa dukkan littattafan da Allah ya saukarwa da annabawa baki ɗaya. Don haka babu shakka akan mutumin duk da ya je wurin boka ya kafirta hadisin sahihu muslim da ya zo kuwa yana magana a kan cewa wanda ya je wurin boka sai an ladabtar da shi kwana arba'in ba a karɓi sallar shi ba wannan ana magana mutumin da ya je wurin boka mujarrad zuwa gurin boka ka san boka ne ka je gurin shi sai ya zo sai ya gaya maka wata magana sai ka ji ba za ka ɗauka ba kuma wannan zuwan da kai sai ka yi sallar kwana arba'in ana soke ta ba a karɓa ba kuma dole ka yi in kuwa ka je ka gaskata shi don haka ka ji nan ya kawo ya ce fasaddaqahu in ka je ya faɗa maka ka gaskata shi to ka zama kafiri in ka je ya faɗa maka ka san boka ne ka je ya faɗa maka sai ka ƙaryata a to farko me yasa ka je Don ka yi imani da shi mewa ya sharo maka matsala ya ce akwai wani turare za a siya naira miliyan biyu don haka da kaji abin ya fi karfin ka ne sai ka ce karya ne baka yadda ba ba wani turaren miliyan biyu a duniya to sai ka kwan arba'in kana sallah ba a karba ba don me yiwa da ya faɗa maka matsalar da kaji sai daidai da za ka ka bi to zuwan da kai wurin shi ya sa an dakatar da sallah ka ta kwana arba'in cewa da aka yi an dakatar in ka daina sallah kuma sai a kama ka a yanka ka dole ka yi kana yi sai a soke a zahar ma ka yi kana yi a soke sai ka kwan arba'in kwana arba'in kana da sallah nawa kenan kullum za ka yi sallah biyar mun fahimci wannan to sallah ɗari biyu za a soke maka kenan kuma dole ka yi kuma ba lada a soke maka za ka iya cewa me fa'ida wannan sallah to in haka ne shine malamai suka ce fa'idar wannan sallah katanga ce daga ainihin kar a zartar maka da hukuncin kaƙi yin sallah kawai in ka yi ta shikenan al'umman musulunci ba za su gudanar da hukuncin ka ki sallah a kama ka a yanka ka ba tun da kayi to amma hukunci tsakanin kai da Allah fa Allah baya son wannan sallah ya ainihin soke ta je kaka karanta littafin Tafsirul Aziz Al-Hamid Allah ya kiyaye wannan hadisi da malam ya kawo akan cewa wanda ya je wurin boka ya gaskata boka akan abin da ya gaya mai ya kafirce gashi a ƙasa malam Wahid Bali ya ce rawahul Bazzar al-Imam Abubakar al-Bazzar shi ya ruwaito wannan hadisi wa huwa hadithun hasanun bi shawahidihi wannan hadisi hadisi ne hasan in aka hada shi da hadisan da za su taimaka su ainihin yi da shi wa rawahu ahmad al-imamu ahmad ya ruwaito wannan hadisi wal da al-imamu al-hakim wa sahahahu albani al-allamatu al-albani ya ainihin inganta wannan hadisi ash-shaykh al-allama wahidu abdussalam bali yace ka duba littafin sahih al-jami' al saghir shine yace sahihul jami' wato sahihul jami' as-saghir lamba hadisi na ainihin 5939 mun fahimci wannan da kyau babu shakka akan wannan hadisi hadisi ne ingantacce hadisi ne kyakkyawa saboda yana da hanyoyi da dama waɗanda suka tabbatar da kowane ɗaya daga cikin waɗannan hukunce hukunce littafin aljami'u saghir al-imamu suyuti ne ya ɗauki alƙalamin shi ya rubuta wani littafi babba ya sa mishi ainihin al-fathul kabir al kabir hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama imamu suyuti ya tinkari tattara su yana nufin ya tara hadisan manzon Allah da ya sadu da su kakaf amma a bisa haruffa a bisa haruffan alifin ba'un dan haka in ya ce harafin mimun duk hadisan da ya sani daga manzon Allah akan minjaye sun inganta ba su inganta ba na gaskiya ne na ƙarya ne in dai an ce manzo Allah ya ce manzo Allah ya aikata ko kaza sai kawo shi ainihin a cikin wannan littafi aljami'ul kabir babban matattara suyuɗi da ya zauna da kanshi sai ya nazari sai ya rairaye wannan littafi sai ya ce duk hadisin da maƙaryaci ko wanda aka tuhuma da ƙarya ya kaɗaitu da riwayar shi to ba zai kawo a cikin wannan littafi ba shine sai zo sai ya aljami'u saghir karaman matattara ya tace wancan kenan to amma aikin dan adam dole ba a rasa yan kurakurai wanda ba a rasawa sai aka samu duk da haka wannan littafi aljami'u saghir yana cike da hadisai ba'ifai da munkarai da hadisai maudu'ai da tatsuniyoyi babu irin waɗanda babu malamai sun ta aiki a kai aiki na ƙarshe ɗinnan da aka yi shine wannan aikin da al'allama muhammad nasiruddin al-albani yayi sai ya zo sai ya ɗau littafin sai ya fasa shi biyu ya ware sahihan shi sahihul jami'i saghir wa ziyadatuhu al-fathil kabir sahihan ya ware su mujalladi biyu na ɗaya da na biyu sannan ya zo da'iful jami'i saghir da'ifan da ke ciki da ai ya ware su mujalladi guda babba haka to wannan littafin ne wahidu abdussalami bali ya ainihin yi maka hujja da shi anan ma'ana yanzu kaga abin da ake kokari kai mutumin Najeriya da ainihin ka samu kanka a tsukin yammacin Afirka rana tana faduwa kusa da kai kana ƙara duhu malaman ka na ƙara kashe ka da bid'a ana son yanzu a haɗa ka da duk malaman ilimi na duniya da kuma ɗaliban ilimi na duniya ma'ana yanzu Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya kai matsayin da yadda kake jin ana cewa sahahahu tirmidhi sahahahu ibn hibbana sahahahu zahabi sahahahu wani har al'allama muhammad nasiruddin al-albani shi ma ya kai ainihin wannan matsayin wanda zaka ji ana cewa sahal al albani yanzu kaga kai in ka bi malaman kasar ku sai ka je ku ta haɗa wa'azin ƙasa baki ɗaya wa'azin anguwa wa'azin juma'a kuna zagin Muhammad Nasiru Dinal Albani kuna cewa wai ai bature ne dan shi bahaushe kabilanci shi ke gaba a rayuwar shi bahaushe ba wanda ya kai bahaushe kabilanci ya kamata duk mai sauri sani in dai a Najeriya ne ba mutum mai bakin kabilanci irin bahaushe duk wanda ba nashi ba to yana ganin musuluncin shi in yayi to da saura fa sai in bahaushe ya sa hannu a zai karba wannan ita ce akidar bahaushe ya faɗe ta bai faɗe ta ba tabbas dan duk wani da ya juya baki ya wani yare bahaushe na buɗe baki cewa zai tuba yayi shi ko bahaushe daga saman bakwai ya faɗo yana musulmi saboda tsananin tsarki to wannan ita ce mas'alar da ta dame su da sun tashi sai su je suna cewa Muhammad Nasiruddin Al-Albani ai bature ne babu shakka Muhammad Nasiruddin Al-Albani bature ne ainihin dan kasar Albania kamar yadda mai wa kai ba fulatani ne ka gudo daga Gombe ka koma Jaskaje ka zauna kamar yadda ta iya yiwa yadda duk ta dauro addinin musulunci ba ruwan shi da kabici manzon Allah a gaban shi shi yana balarabe ba Quraishi a majalisar shi 'yan uwan shi Larabawa ƙuraishawa irin su Abubakar Siddiq Banu Tamim akwai Adawa ainihin wato irin su Sayyidina Umar akwai ainihin Banu Umayya irin su irin su Sayyidina osman in ka ƙetara baki ɗaya sai ka samu akwai larabawa waɗanda ba Qurayshawa irin su Abu Huraira duk a tattara sai a koma ga Suhaib ibn Sinan ar-Rumi bature ne sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam garin su ɗaya da fafa Roma ar-Rumi mutumin ƙasar Rum ɗan Italiya ne kuma sahabin manzon Allah ne wannan bai rage mishi daraja ba ga su Zaidu baƙaƙen fata ga Bila babban bawa babban lada ne baƙin fata ne duk manzon Allah bai bambance su ba to duk mutumin da ya zo yanzu ya zagi wani da ƙabilanci ya tabbatar ya yi kalmar kafirci kalmar kafirci ce haka manzo Allah ya ce abubuwa hudu a cikin al'ummata mutane ba za su daina su bai ce kuma kalmomi ne na kafirci na daga ciki sai ce a zagi mutum saboda dangantaka shi a ce kai dan wane ne a kaskanta ka ko a ce kai dan kabila kaza ne ko abubuwa irin haka hadisi ne sahihi yana cikin sahihu muslim a shahidul akbar ya jama'ar musulmi babu inda kabilanci zai shigo a cikin musulunci duk mutumin da ya shigo da al'amarin kabilanci a cikin addinin musulunci mu tabbata da cewa wannan mutum tantirin dan bid'a ne to shine maganar da muke kara gaya muku a jiya in kuka ce za ku zama ahli sunna ku ahli sunna salafiyya to lallai ku tabbatar da to kun da salaf suke kun ji da salaf majalisar manzon Allah babu irin kabilar da babu manzon Allah bai taba goni ba amma kun ga ahli sunna local gama garin ahli sunna kaman ahli sunna irin na Najeriya har ya zama abun gori ne a buɗe baki a ce wai wani bature ne kada irin wannan kasancewar albani bature ne babu shakka muhammad nasiru nasiruddin albani european ne domin kasar albani an ka duba amma tana tsakiyar kasar turai haka mai ahalari ma bature ne ai dan shi ma spanish ne mai risala ma bature ne mai muktasar ma bature ne imam bukhari ma bature ne duk waɗannan me yasa ba a soke su ba to kuma kai ba dan ba ne kai dan najeriya yanzu kai ka kai matsayin bature ne to amma jahilai ake tarawa sai a tara jahilai ga sunan kamar dubu sai a je a ce bature ne fa Muhammad Nasir Jinal Albani to babu shakka bature ne amma hadari ma dai bature ne ya rubuta shi in dai kan ce aibi ne amma abin mamaki ne faɗa muku haka fa ya sa ai a makarantar boko kuma shi kuma har yana takaicin da ya iya turanci da ya yi azi da turanci to ku mutane ku rinka amfani da kwakwalanku kwanyarka da Allah ya zuba maka ba zuba maka bane kawai wata madara ce take yawo a kanka wata na'ura ce ta ka rinka tunani duk inda aka harɗa magana kai kokarin ka nuna cewa da abu yake jama'a mun fahimci wannan da kyau ko eh to sai lokaci za mu samu lokaci an sharhi tarihin a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a idan mun zo karantun littattafan shafatin salati a hakamul jana'iz sai lokaci ya zo insha Allahu ta'ala da a zo kaga wata takarda kusan yau wajen wata biyar da suka wuce babban malami a nan zare ya rubuto mini ita ka ganta yana roƙon a gabatar da wata kasaitacciyar muhabara akan tarihin al'allah Ahmad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi ya rubuto min wannan takarda ne bayan mutuwar Muhammad Nasiruddin Al-Albani daga ta Center for Islamic Legal Studies Ahmadu Bello University Zaria ma'ana daga cibiyar ainihin wato harkokin kwaba a addinin musulunci ta jami'ar Ahmadu Bello bayan da ya bismillah ya kuka haja innal hamdalillah har amma ba'adu sai ya ce mawdu'ul muhadara topic na laccar lacca ce yake fatan in gabatar amma ga kan abin da yake son a gabatar laccar ula'ika allazina hadahum na eh. na to Allah ya kiyaye jama'a ta saboda wasu sa iya ji a kasar muna cikin karatu ne wuta ta dan dauke muka abin nan mu fawa felowa kenan ko to washe wani yake tambaya in waɗancan hukunce hukunce da aka gabatar akan boka in ya kasance to liman ne kuma ya je wurin boka fa to matsala ai tayi matsala sai liman ya dawo baya ko tunda an jinkirtar da sallar liman ta kwana arba'in to kuma an kuka bin aka jinkirtar da ta kaga kun zama murji'a kenan duk an jinginar da ku sai liman ya dawo baya sai bayan al'amura sun daidaitu tukuna sai ya wuce gaba in ko liman ya gaskata shi ke nan Allah ya kiyaye liman ya tashi daga limamin musulmi ya zama limamin ana saboda haka limami in har ya kasance ya je ainihin wurin boka boka ya gaya mishi ya yadda to ya tashi daga limamin ainihin musulmi ya zama limamin arna dan haka bai halatta ya ci gaba da ainihin musulmi limanci ba to kamar yadda an muke bayani wannan malami abin da ya rubuto yake cewa mawdu'ul muhabara din ya zama ulaika allazina hadahumullahu fabihudahu muqtadi wato wannan shine slogan kirari na ainihin ita muhabara din title din da za a kira ta da shi sai ce dausun islamiyya min hayatil allamati da'iya al muhaddis mujahid as-salafi الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة ma'ana a yi darussa na musulunci game da rayuwar babban malami mai kira zuwa ga addinin musulunci malamin hadisi babban mai jihadi basallafi shehun malami muhammad nasiruddin albani allah ya ji kanshi gafara ainihin mai yalwata sai kawo gaɓoɓin da yake fatan a tattauna akan muhazarar ya ce nash'atuhu a ba da tarihin tasowar Muhammad Nasiruddin Al-Albani yaushe aka haife shi suwaye iyayen shi suwaye malaman shi da sauransu talabuhu lil ilmi zaman ilimin shi a ina da ina neman ilimi akhlaquhu wa sulukuhu sa'annan ɗabi'un shi da kuma kai da komowar shi sannan muwafaqa mawaqifuhu ma ahlil bid'i wal ahwa'i matsayin Muhammad Nasiruddin Al-Albani tare da yan a ainihin yan bid'a ma'ana da masu son zuciya yan bid'a daga cikin yan shi'a yan dariqo murji'a khawarija jahmiya da sauran al ashabul ahwa'i waɗanda ke cewa su ahli sunna ne amma sai ka same su kan zuciya wannan matsala dai duk wanda ke zaune anan ko duk wanda ke sauraron mu matsala ce mai sauki ya fahimce ta a kan ɗan Najeriya haka ce ahlul bid'a wal ahwa yan bid'a da san zuciya ma'ana yan bid'a waɗanda su dama ba su yi wa kansu kirarin sunna su dama yadda kai kake alfahari da sunna haka su kuma suke alfahari da bid'a yan san zuciya kuma yadda kake cewa sunna haka suke cewa sunna da sunna ta zo kuma sai su ce ba su yadda ba sai su matsayi ta su kwana da ita to ina matsayin yadda albani ya ta gwagwarmaya ga irin waɗannan mutane sannan jihaduhu bil qalami wal lisani fi nashri sunnati wal aqida ai bayani game da jihadin Muhammad Nasiruddin al-Albani da yadda alƙalamin shi da harshen shi wajen yada sunna da aqidan musulunci sannan sabruhu fi majalid da'awa alal mihani wal ibtila'i irin ainihin hakurin da Muhammad Nasiruddin al-Albani ya rinka yi a fagen da'awa da kuma irin jarabawa da matsaloli da ya rinka fuskanta a rayuwar shi sannan sai ya ce al'allamatul albani wa qadiyatul takfir ina matsayin Muhammad Nasir jin albani game da matsalar cewa wani kafiri ne wani arne ne wani bama guje ne don Muhammad Nasir jin albani yana da jeren giyar kasusuwa kamar guda hudu waɗanda aka tattauna aka mai da waɗannan kasuka littafi to ina matsayin shi sa kalmar a takfir kafiri kahin arne tana da yawa a wannan zamani me matsayin Muhammad Nasir jin albani akan wannan sai ce al'allamatul albani wa qabayal alamin islami muhammad nasiruddin al-albani da kuma yaya ya fuskanci matsalolin duniyar musulunci a zamanin ainihin ya rayu sannan hijratuhu wa asbabuha hijirorin da Muhammad Nasiruddin Al-Albani yayi Albani tun yana karami ya gama firamare kenan mahaifin shi yo hijira da shi daga kasar Albania ya koma shi kasar Sham shi kuma da gidan shi ya tashi daga kasar Sham ya hijira ya koma kasar amma kasar Jordan a can ya rasu a can ainihin aka rufe shi menene ya kawo ya rinka yin waɗannan hijira daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan sannan sai ce mawqiful allamatil albani min al harakatil islamiyya al mu'asira ina matsayin Muhammad Nasir al Albani game da ƙungiyoyin ainihin addinin musulunci na zamani ƙungiyar jama'atu ƙungiyar izala kungiyar kungiyar kaza me Muhammad Nasir Dinal Albani akan irin kungiyoyin sannan sana'ul ulama ulama'i alaihi wanne yabo ne malamai suka yi mishi a bayyana ainihin irin alheri da yabo da malamai suka rinka mishi malaman nan na yan bid'a ne malaman yan sunna ne malaman salaf ne malaman wane ne duka da yabo da malamai suka yi mishi sannan ad wal ibaru wal min hayati al waɗanne darussa ne waɗanne irin abubuwa za mu lura da su waɗanne wa'azozi za mu koya game da rayuwa irin ta Muhammad Nasiruddin al-Albani rayuwa mai albarka sannan musahamatul allamatul albani fi majalid dirasatil islamiyya wata gudunmawa Muhammad Nasiruddin al-Albani yayi game da yaɗa ainihin wato fage na karatun addinin musulunci sannan mustaqbalu da'awati salafiyya ba'da wafatil allamatil albani menene yanzu da'awar salafiyya da mu da ke da'awar salafiyya a cikin duniyar musulunci yanzu me za mu fuskanta bayan mutuwar Muhammad Nasiruddin Al-Albani wacce irin matsaloli menene ita da'awar za ta fuskanta sakamakon mutuwar Muhammad Nasiruddin Al-Albani tare da cewa wannan gaban da kyau a tattauna ta Muhammad Nasiruddin Al-Albani ba shine shugaban da'awar salafiyya ba ku gane tun jiya muna faɗa muku ba mu kafa ƙungiya mu salafiya kuma ba ma shiga cikin ƙungiya kuma mu ba ƙungiya ba ne to amma saboda shi wannan malami ya tsayu tun yana shekara ashirin yake ya ainihin gwagwarmayar yaɗa da a wannan ta salafiya to sai zan ya zan kasaitaccen malami a cikin harkar yawar to shin bayan mutuwar shi masu da a wannan ta salafiya za su daina ne ko za su ci gaba ko za su tsaya yadda suke to yaya al'amarin yake me za a fuskanta bayan mutuwar shi to wannan na daga abubuwan da za a tattauna sannan sai ad-da'watu salafiyya tasilu haqiqata haqiqata da'wati izalati al-bid'a wa iqamati sunna as-safiya an-naqiyya yace a tattauna mas'ala akan cewa da'awa ta kafiyanci ita ce kwatanta haƙiƙanin da'awar izalatul bid'a wa iqamatus sunna tsantsar kwatantawa kuma cikakkiyar kwatantawa to a tattauna akan wannan matsala, ma'ana an bar yan kungiyar izala izala ne amma tsantsar aikata gusar da bid'a da rugurguza bid'a to sai salafiya a tattauna matsala akan wannan sai ce haza huwa al albani to in kuma tattauna wannan sai a ce masu saurare masu saurare to kun dai ji tarihin albani faman na hannu mu kuma yanzu su mu fahimci wannan da kyau al khatima sai yace sannan sai ai khatima kuma cikamaki wanda ya rubuto min wannan takarda yasa fadatul ustazu محمد الأول albani هذه هي muhimma المهمة التي أريد منك إلقاء المحاضرة alaiha yace yana kan waɗannan su ne matsalolin da yake fatan ni in gabatar da ainihin jawabi akai barakallahu fika ya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa atubu ilaika ya cike da kafaratul majlis kamar yadda yazo daga sunna al idris ishaq abu muhammadin al-amin as-salafi malam hasan afaruba <laughs> shine ya rubuta wannan takarda wannan takarda na ajiye ta tayi kyau kuma za mu amsa wannan ragaba ta Allahu yawmun min al wata ran za a zo duk waɗannan niqab a zo a tattin Allah ya so ɗaya bayan ɗaya don alhamdulillahi ba alhari muke ba mu kan ba albani muka amma lallai kamar yadda wani babban almajirin shi yake faɗi abu ishaq alhuwaini ya ce babu wani duniya a yau da ke bayani akan hadisi ya haɗu da ko bai haɗu da albani ba sai ran albani yana da tacewa kan shi sai da ya zan yana kariya albani ko masu zagin shi din nan sai sun je sun more shi sannan sai zo su zage shi mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to insha Allah ta'ala muna fatar wata rana za a zo a gabatar da ainihin waɗannan abubuwa ɗaya bayan ɗaya insha Allah don Muhammad Nasiru dinal albani dai ya rasu dama an haife shi hijira na da dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da uku ya kuma rasu bara hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin wato ya shekara a duniya tamanin da shida cif kenan Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ran shi to za a zo za a yi tarihi a kan shi in Allah ya so kam da ke da'awa ta salafiya haƙiƙanin al'amari mu ne za mu magana magana ta adalci mu za mu ba da tarihi tarihi na gaskiya akan Muhammad Nasiruddin Al-Albani dan mu ne muka san shi haƙiƙanin abin da ake nufi da sani sani ba irin sanin shanu ba ina fatan mun gane da kyau Allah madaukakin sarki ya shirya da mu za mu cika wannan alƙawari yau min al-ayyami wata rana insha Allahu ta'ala tare da cewa akwai kasar da muka yi na shimfiɗar karatun littafin sifatu sala sai da muka yi tarihi Muhammad Nasiruddin Albani a cikin kasar guda biyu din 90 kowane awa ɗaya da rabi insha Allah yana nan kuma in Allah ya so amma wannan ana son a gabatar da shi ne a matsayin lacca jawabi wanda za a tara al'umma a wayar musu da kai don yana daga abubuwan da ake so a rinka sanin tsantsar abubuwa akan ilimi yanzu waɗancan dabbobin da suke tara jama'a a wa'azin ƙasa baki ɗaya da wa'azin anguwa da wa'azin lungu suna ce muku wai ainihin albani bature ne yanzu to dan ka tara ka zo tarihin mutum ka ce to bature ne fa to dan Allah tarihin shi kai wai kuma wannan kalmar kana faɗi da wai zagin shi kake yi bature ne fa shi kenan kalmar da suke faɗi wani ya miƙe a garin Misau can jihar Bauchi ya je irin wannan wa'azin cikin 'yan ƙungiya 'yan ɓangaren gabas ko 'yan ɓangaren yamma tunda su ma sun rabu kullu hizbin bima ladaihim farihuna shikenan sai ya je ya faɗi wannan kalmar sai aka ce to kai a ina ka karanta kai a ina ka karanta sai ya ce shi ma a wurin wa'azi ya ji duk haka suke fa in ka je wa'azi ka ji wa'azi kai ma in aka je gaba ka ce kai ne mai wa'azi na gaba kai ma sai ka ci gaba da faɗi dan haka da mutum ya faɗi magana in ka ji ka tambaya sai ya ce shi ma ya sa kasar ne ya ji ba isnadi kasar isnadi ne Allah ya kiyaye الشيخ العلامة وحيد عبد السلام بالي يا جما بينا من hanyoyin da bokaye suke bi wajen kiran aljanu ko ko kuma wajen gayyato aljanu ya kuma gaya maka alamomin da ake gane ainihin boka da su ya rage maka kai musulmi ka ji tsoron Allah in ka sake ka je wurin boka yi asarar imaninka in ka sake boka ya gaya maka magana ka shiga uku ka lalace ka amince da ita kar ka sake kai kuma ka afka hanyar bokanci ka tabbatar da cewa babu bambanci tsakanin boka da fir'auna da hamana yadda fir'auna yake kafiri ne haka yadda Allah madaukakin sarki yake faɗi cikin alqur'ani inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhadan wabila hakika mun aiko muku da manzo manzon yana shaida akan ku kamar yadda muka aiko wa da ainihin wato fir'auna manzo sai fir'auna ya saba ma nashi manzon muka kama shi kamu mai tsanani ka tabbatar da cewa Allah ya yi shaida akan cewa fir'auna ya saba ma manzon shi kai ma ka ji da zaran ka tafi wurin boka boka ya gaya maka magana ka amince ka kafirce wani aka manzan. to ina kuma ga kai da ka je ka kama harkar bokanci to kuma matsalan nan dole a wayar da kan mutane malaman islamiyya kar ku ɗauka matsalan nan wai ba haƙƙin ku bane duk yaran nan ƙanana sai ku rinka karantar da su wannan aƙida ce mata da kuke karantawa sai kun kyamatar da su don matsalar ta ma fi haɗari akan mata saboda boka yana wata wata da kuɗi yau ya samu mota kaza gobe gida kaza kyale kyale kaza shikenan sai ka ga mata mata waɗannan maganganu muna faɗi dole ku haƙura ku saurara ba za a ba ku haƙuri ba fa dole ne ku saurare su don gaskiya gaskiya ce dole duk wanda aka faɗi ko za ta zama kwatsa a kunnen shi ya haƙuri ya ji abin da ake cewa shine mata saboda rashin aƙida galibi mata ba su da aƙida ma'ana aƙida anan alƙibla a wajen aƙida sai ka ga mijinta ahli sunna ne yana kwanciya ya mutu shikenan za ta iya auren boka me yasa saboda akwai wace-wace duniya duniya tana kai mishi to wannan haƙƙi ne na malamai ku sani da cewa ba wai ku zo ku karanta wa mata ko yara arba'una hadis ko bagadadi ko kira'a ba sai ku rinka samun wasu minti biyar minti talatin minti goma ku ne musu wa'azi a kan jimillar menene manufar addinin musulunci manufar addinin musulunci ita ce a bautawa Allah shi kaɗai ka a hada shi da komai to kaga ƙarƙashin wannan sharhin komai zai shigo kenan na aqida har bayani game da tsoratarwa game da zuwa wurin bokaye musamman yanzu da al'amari ya sassauci al'amuran aƙida yanzu sun yi sassauci mace za ta fito daga makaranta daga makaranta sai ta wuce wurin boka mutum da gemun shi da dangalallan wando sai ta wurin boka da ka taɓa sai ce ai addu'a ba kyau ne eh ai ku dama jayayya mu ba ma son zafin kai ai mun riga ku shiga izala mu muka kafa ma kungiya unguwar shikenan kaji zai nade maka tabarmar shirka da bid'a Allah ya kiyaye al-faslul khamis fasli na biyar hukmu sihiri fi shari'atul islamiyya hukuncin sihiri a cikin shari'ar musulunci ina hukuncin tsafi a musulunci ina hukuncin duba da bori da bokanci mai hukuncin waɗannan a cikin addinin musulunci wannan shine taken wannan darasin amma a ƙarƙashin shi akwai gaɓoɓi biyar gaɓar farko ya ce mata hukumu ta'allumi sihiri fi shari'atul islamiyya hukuncin koyan sihiri a cikin shari'ar musulunci shin ya halatta ka je ka koyi tsubbu ko bokanci ko tsafi ko duba ko bori ko bokanci to za a tattauna za ka je. sai ce hukumu sahiri fi shari'atul islamiyya hukuncin boka a cikin addinin musulunci ko ɗan dabo ko matsafi ko mai rufa ido ko wanda yake duba ko ɗan bori mai hukuncin musulunci a kan shi sannan ce hukumu sahiri ahalil kitabi hukuncin ɗan sihiri wanda yake na ahalul kitabi boka kirista yanzu misali in ka karanta jaridar guardian ta wancan mako za ka ga akwai wasu manya-manyan reverend fathers guda biyu da aka kama su a can ainihin wato a jihar bendal ta da eh, ba edo state ba abin nan delta state a cikin cocinsu aka kama su suna tsafi har aka samo ƙwarangwal na mutane guda biyu a cikin jaridar guardian ta wancan mako da ta gabata to yanzu ina hukuncin aka samu kirista ko bayahude yana duba ko yana tsafi ko bori ko bokanci ko wani abu daga cikin waɗannan dan su ma suna yi to me hukunci bayan can baya ane maka magana akan wane yana da awashi musulmi ne sai aka kama shi yana bokanci ko yana bori to yau sai ya zama kirista ne ko ba yahude ko makamancin haka sai aka kama shi mai hukunci akan haka sai ce hal ya juzu hallu sihir bi sihi to kai musulmi in aka yi maka asiri shin ko ya halatta in ka nemi magani aka yi maka ruƙuya aka yi maka addu'a aka bi hanyoyin karya asiri Allah bai kawo karya wannan asiri cikin gaggawa ba ko ya halatta ka je a ainihin warware maka wannan asiri da asiri ka tafi wurin boka ka ce to ai ya zama larura ai ad to tubihul mahzurati ai kaza kaza ko ya halatta zaka ji bayani akai wannan kanun darasi ne ake maka kanun darasi ne ake maka so min taba ake maka sai ce alfarqu baina sihiri wal mu'jizati wal karama malam zai kawo maka bayani akan bambancin da ke tsakanin tsati da mu'jiza da karama kana jin ana cewa wane yana da karama kana jin ana cewa wane na da mu'ujiza kana jin ana cewa wane dan sihiri ne boka ne ta yaya ake bi a bambance waɗannan abubuwa ya jama'ar musulmi wannan darasi musamman na ƙarshe na da matuƙar muhimmanci domin rashin fahimtar wannan irin darasin ya sa aka samu wasu suka koma suna ainihin cewa duk wanda ya magana da aljani wannan mutum ainihin bokanci yake yi me yasa saboda sun kasa bambance hanyar tsafi da hanyar mu'jiza da hanyar ainihin karama to duk za a zo da bayanai akan haka tare da dalilai akan su insha Allah yanzu bayanin farko malam yace al-faslul khamis gaba ta biyar hukumu sihiri fil islam hukuncin ainihin wato sihiri tsafi a cikin musulunci abu na farko malam yace hukumu sahiri fi shari'atil islamiyya hukuncin ainihin wato dan sihiri boka ko dan bori ko dan duba a cikin shari'ar musulunci A wahidu Wahidu Bali, الله zai kawo maka daga manyan malaman fiqhu da hadisi da tafsiri da makamantansu ba wai shi ne zai ce maka boka kaza ne. a'a zai ce maka imamu wane ya ce kaza sheikh wane ya ce kaza al'allamatu wane ya ce maka kaza sai ya fara maka da al-imamu malik imamu darul hijra al-asbahi abu abdullahi yace al-awwal malamin farko قال الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام مالك الله ما أوكتن سركي يجيك أنشي ياتي الساهر الذي يعمل السحر بوكا wanda yake aikata bokanci ko ɗan bori da ke yin bori ya hau bori ko ɗan duba da ke duban shi ko mai tsubbu da ke yin tsubbin shi walam ya amal zalika lahu ghairuhu ya zan ba wani shi ne yake mishi ba shi da kanshi yake tsafa tsafan shi huwa masalul ladhi qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihi to kamar wanda Allah ya magana akan shi ne yace walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq haqiqa su bokaye sun san cewa wanda duk ya fada cikin wannan sana'a ta bokanci ba shi da wani rabo a lahira kaga wannan hukuncin shi kenan a lahira Imam Malik yake faɗi a nan duniya fa imam malik ya ce fa'ara an yi kutala ni ina ganin in aka kama boka a kashe shi idza amila zalika huwa nafsuhu in dai aka kama shi shi da kanshi ne yake aikata wannan aiki na bokanci الشيخ wahid abdulsalam bali sai kaga ya sa wani alifun da ha babba ma'ana intaha maganar da aka dauko daga imamu malik ta kare gashi a ƙasa yace ka duba al ta imamu malik lamba hadisi na ɗari shida da ainihin wato ashirin da takwas kitabul uqul littafin diya uqul anan ba hankula ba karka ruɗe jam'in diya ne diya ainihin wato kalmar al'iƙalu to al'uqul diya ka duba littafin da ke bayani akan hukuncin diya lambar babi na arba'in da uku babu ma ja'a fil ghailati was sihir ko kuma alghilati wa sihir wato babin da ya zo game da kisan gilla ka je ka kama wani kai mai kisan gilla da kuma sihiri a cikin ainihin lamba ta goma sha tara sa'an nan sai ya ce wato shafi na goma sha tara kenan wannan shafi na goma sha tara ma'ana yana gaya maka daga cikin ainihin wato tanwirul hawaliki kenan sai ya ce maka kuma ka duba shafi na ɗari takwas da saba'in da ɗaya taba'atu abdulbaki bugun ainihin fu'adu abdulbaki akwai wani babban malamin hadisi a ƙasar Masar mai suna a Sheikh Fuadu Abdul Baqi ya yi ta hakiki da takhrijin littattafan hadisi da yawa daga ciki akwai muwatta ta Imam Malik sai ya ce to ka duba wannan ta hakikin na Fuadu Abdul in shi kake da shi sai ka duba lamba ta ainihin shafi 871 in kuma wancan gama garin muwatta ne wanda ke hannun galibin jama'a shafi na 19 jama'a mun gane wannan da kyau yanzu wannan hukuncin farko Wahidu Abdul Salam Bali daga waye ɗauko shi daga imamu Malik mun fahimci wannan da kyau ko ma'ana yanzu mu salafiya mun yarda da imam malik kenan ko mun yadda da imam malik kenan tun daga shi shine malamin farko da aka fara hujja da shi ko to haka ko a hadisi in aka ce imam malik ya ruwaito hadisi in ba irin su shu'uba ba imam bukhari baya gabatar da kowa akan malik in imam bukhari ya zo ya kulla babi ya zan a wannan babin yana da hadisi daga maliku to ba zai kawo hadisin kowa ba sai dai kawo na maliku sai dai in hadisin shu'uba ne jama'a mun gane wannan da kyau idan kuka gane wannan da kyau ya ishe ku ba sai an tsawaita bayani ba ku ƙaryata waɗanda ke cewa mu ba mu yadda da malaman fiqihu ba a'a mu mun yadda da malaman fiqihu amma ba mu yadda da su a matsayin su na annabawa ba mu ba mu yadda da cewa annabawa ba ne ma'ana ba ma ba su hukuncin annabta shine duk abin da suka faɗa mu yadda maliku yanzu nan wannan magana tashi kun ga da ya kawo ta sai da ya ɗaure ta da ƙur'ani to shi yasa sai muka yarda da ita da zai kawo wata magana ce wadda ta zan ta saba ƙur'ani ko hadisi ba za mu ce ganganci ba ba za mu ce shigantaka ba ce ba za a ce son zuciya ba ce sai a ce kuskure ne Allah ya ji kanshi to su yan bid'a daga cikin yan ƙungiyoyi sai suke ganin ai faɗan haka zagin maliku ne to wannan kuma kalma ce da suke kawai dan su tallan kansu zuwa ga ainihin jahilai wannan ba wani abu bane jahilai ku tashi ku ci gaba da karatu wallahi yanzu zamanin demokuraɗiyya ne demokuraɗiyya ake ina ma demokuraɗiyya kar ka sake wani ya bautar da kai lokaci ne na yanci kar ka sake kawai wani ya rinka janka akan ƙarya duk abin da ya gaya maka ya tuntsirar da kanka ƙasa sai dai ka bi kar ka yadda duk maganar da mutum ya gaya maka ka neme shi akan dalili insha Allah ta'ala a ƙarƙashin haka ne a ƙashin gaskiya saboda Allah na ga cewa yana daga abin da ya dace a zo a ɗan tattauna kaɗan daga cikin tarihin Imamu Malik musamman mutanen ƙasar mu sun san Imamu Malik sanin shanu ba su san Imamu Malik irin sanin da ake so su san shi ba sai suke ganin Imamu Malik wani tikari ne da ya gudun hijira daga makka ko ya je umara aka koro shi wani tsoho ne ga shi can a wani tsoro kunkunniya tana zubo mishi saboda irin suranta kissoshi da tatsuniyoyi da malamansu suke musu a suraye game da imamu malik amma yanzu muna son ka ji tarihin imamu malik ne daga waɗanda ake musu kirari da wala yunabbi'uka mislu khabirin masu ba da labari ne labarin gaskiya ka je ka karanta tarihi da malamai suka yi ta rubutawa akan malaman hadisi littafin tahzibul kamal littafin tahzibul tahzib to amma sai na ɗauko mana littafi mafi inganci da tsayawa yana tace abubuwa ɗaya bayan ɗaya shine littafin siyaru a'lamin nubala na ainihin alhafiz imam shamsuddin abi abdullahi muhammadu dan ahmad dan usman ibnu zahabi mun fahimci wannan da kyau ko wannan littafi ga shi wajen mujalladi talatin ne tarihin manyan malamai yake tun daga cikin sahabbai shi tarihin imamu malik ya zo a cikin mujalladi na takwas kowa ya natsu wannan matsala ce mai muhimmanci saboda irin waɗannan tarihin ne ba mu samu ba shi ya kai mutane ga kisoshi na tatsuniyoyi da sauransu to ga shi dai al zahabi a cikin shafi na arba'in da takwas sai da ya ci wajen shafi ɗari ko fiye da ɗari tarihin imam malik yake yi yasa an aka ce za a karance wannan sai a koma karatun tarihin malik a rabu da sarimul mulbata don haka za a ɗan taɓo maka ɗan abubuwa ne sama sama masu muhimmanci a ɗan haskaka maka yasa aka faɗa maka ka je ka nemi ainihin tarihin imam malik ga littafai nan burjik da aka yi tarihin imam malik an faɗa maka sunan kaɗan daga cikinsu za ka ji shi ya ce malami na goma daga cikin jiran giyar malaman da tarihinsu ya zo a cikin wannan mujalladi Malikunil imam ya ce malik kamar ka ce wannan malik sai ya ce liman mun fahimci wannan da kyau ko sai ya sanya ainun a gaban shi ma'ana ai kharraja lahul jama'a duk malaman hadisi sun ruwaici hadisi a wurin malik sun fitar da hadisi bukhari muslim abu dauda tirmidhi nasa'i musnad duk malaman hadisi shine in kana karatun tarihin irin waɗannan malamai sai kaga an sa ainun to ma'ana jama'a duk malaman hadisi sun fitar da hadisin shi inda zaka ga an yi mimun kadai ma'ana muslim ka ga an sa hudu kaga an sa arba a lamba hudu ana nufin abu dauda tirmidhi nasa'i ibnu maja amma imam malik sai aka sa ainun ai aljama'atu kulluhum kharraju lahu duk malaman hadisi sun ruwaito hadisi a wurin shi wane ne imamu malik sai ce huwa shehul islam shine shehun musulunci hujjatul umma hujjar al'umman musulunci imamu daril hijira limamin madina ƙasar hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, abu abdullahi, baban abdullahi, malik anas ibn malik ibn abi amir ibn amr ibn al-harith ibn ghaymana ibn khusayl ibn amr ibn wa huwa zu asba ibn auf ibn malik ibn zaid ibn shaddad ibn zur'a huwa himyar al-asghar al-himyari thumma asbahi al wannan salsalar imamu malik kenan ma'ana shantu kenan mai dogon asali imamu malik mun fahimci wannan sai ce halifu bani tamimin min ƙuraishi imamu malik ma'ana kakannin imamu malik sun kulla abota ta taimaka wa juna da su da kabilar banu tamim cikin ƙuraishawa ma'ana su abubakar kenan da danginsa abubakar a cikin ƙuraishawa kun san shawa iri iri ne kamar hausawa ne wani ba sakwace wani ba zamfare wani ba zazzage wani ba kano to su ma shawa wani bani tamimin wani kaza wani to cikin ƙabilar ƙuraishawa akwai banu tamim banu taim banu taim to sai ainihin aka samu su waɗannan dangi na imam malik da yake mutanen ƙasar yaman ne da suka iso sai suka haɗa abotar taimakawa juna a tsakaninsu فهم خلفاء عثمان أخي طلحة ابن عبيد الله أحد العشرة دان هكا ينقوان إمام مالك دكا كنين إمام مالك تو أبو كنتي مكا وجوناني دا أينهم واتو wannan Usman ɗan uwa ne ga ainihin Talha ɗan Ubaidullahi ɗaya daga cikin mutane goma ‘yan aljanna. A takaice yanzu ka ji salsalar Imamu Malik, ka ji iyayen shi da kakannin shi tun salsalar shi har ainihin ƙarshen tarihin shi. to wace ce uwar imamu malik kaga malaman hadisi kenan haka ake tsayawa a fiɗe karas ayi bayani sai ce wa ummuhu hiya sunan uwar imamu malik ita ce aliyatu bintu sharik al-azdiya sunanta aliya wa amamuhu suwa ne baffannin imamu malik yayyan uban imamu malik da kannan mahaifin shi suwaye sai ce hum abu suhailin nafi'u wa uwais sune Abu Suhail wato Nafi'u da Uwais war Rabi'u wan Nadar auladu Amir wato duk waɗannan sune ainihin 'yan uwan mahaifin imamu Malik ƴaƴan kakan imamu Malik kenan Abu Amir to su wane ne ainihin suka karatun hadisi da sauransu da al'amuran da ya shafi wannan sai ce wa qadrawaz zuhri an walidihi Anas an samu al-Imam az-Zuhri yayi riwaya daga mahaifin imamu Malik mahaifin imam malik shine anas dan malik ba anas dan malik sahabi ba shi mahaifin imam malik anas dan malik dan kasuwa ne ba wai jimilla dan kasuwa ne irin a saurara jama'a irin yadda an ce dan kasuwa a yanzu kai za ka ɗauka ɗan kasuwa fitik jahili dinɗin a'a mahaifin imamu malik dan kasuwa ne amma malami amma sai ya zan harka kasuwancin sai ta rinjaye shi shi yasa za ka yi ji ba a cika yawan magana shi a cikin ilimi ba amma ba haka ba gashi al'imamu zuhur ya yi hadisi a wurin shi wa ammaihi Uwais wa Abi Suhail haka nan kawunnan Imam Malik sun sun koyi ainihin hadisi a wurin shi mahaifinsu kenan wato mahaifin ainihin abin nan mahaifin imamu Malik wa qala sai ainihin shi wannan malami da ke ba mu tarihi yake ainihin ba mu tarihi al-imamu zuhri da yake eh, al-imamu eh, az-zahabi yake dakuwa daga zuhri yace maulat tamimiyina imamu malik abokin taimakawa ne wato akwai wala akwai taimakawa juna tsakanin shi da kabilar banu tamim su ne dangin aisha danginsu su abubakar siddiq warawa abu uwaisin abdullahi an ammihi arrabe wa kana abuhum min kibari ulama ittabi'ina akhadha an usman wa ainihin ta'ifa yace an samu abu uwais wato abdullahi ya ruwaito daga ainihin kawun shi arrabe yace mahaifinsu wato baban imamu malik kenan yana daga cikin manya cikin tabi'ai ya koyi karatu a wurin sayyidina usman da kuma wasu cikin sahabbai yaushe aka haifi imamu malik sai ce mauludu malik alal asahi magana mafi inganci game da sanda aka haifi malik fi sanati salasin wa ama mauti anas khadimi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam magana mafi inganci daga cikin zantukan malamai cewa an haifi imam malik shekarar hijira tana da casa'in da uku kaga duk wannan shine magana da kullum muke jan hankalin jama'a galibi mutanen da ba sa rubutun tarihin yaushe aka haifuwa ne sai an haife shi ya girma ya zama babban mutum sai a koma baya ana bincikar tarihin shi to shi yasa sai kaga abin babu tabbas yanzu nan an ce ne magana mafi inganci ita ce an haifi malik shekara hijira na da casa'in da uku ma'ana akwai wata magana saɓanin haka kenan to haka wannan maganar da kuke ta karanta wa 'yan islamiyya ya ku malaman islamiyya ya ku masu wa'azin baki ɗaya kuna cewa an haifi manzon Allah ranar sha biyu ga watan rabi'ul awwal masu wa'azin maulidi masu wa'azin ko menene dukkan ku baki ɗaya sai kun tuba Allah zai yafe muku dan karya kuka yi ba ka da dalili akan an haifi manzon Allah ranar sha biyu ga watan wannan magana ce tatsuniya ce ta zo kawai a cikin canke ne ta zo babu wanda yake da garanti dan sanda aka haifi manzon Allah ba a rubuta ba sai da ya girma ya kai shekara arba'in ya fara wa'azi sannan sai aka fara tunanin wai ma ina ne asalin shi su wane ne kakannin shi yau shekarar shi nawa a duniya yaushe ma aka haife shi shine sai aka yi ta canki akan abin wasu suka ce kaza wasu suka ce kaza wasu suka yi ta zantuttuka ɗaya bayan ɗaya sai da malamai suka yi maganganu wajen guda tara ko kuma guda goma sha tara don haka sai aka zaɓi ɗaya daga ciki to ɗayan nan da aka zaɓa tun da an danganta ta ga manzon Allah kai a ilmance bai halatta ka ce an haifi manzon Allah ranar sha biyu ga watan Rabiul Awwal ba sai in kana da hadisi dan ya zama hadisi sai in kana da hadisi sahihi dan duk abin da aka danganta manzon Allah shi kira hadisi to kar ka sake ka danganta sai in ya inganta to wannan ba shi da isnadin da za a tabbatar da ingancin shi jama'a an fahimci wannan da kyau ko saboda haka mummunan kuskure ne ka tashi ka ce an haifi manzon Allah sha biyu ga watan Rabiul Awwal in ka faɗa a da ka yi istighfari nan gaba ka sake faɗi kamar kai ne yanzu da ka miƙe kana wa'azin maulidi ne ko kana wa'azin ranar haihuwa kaza ne ko kana wa'azin menene kai kanka da za a tambaye ka yaushe ne aka haife ka sai dai canke sai a ce a je a samu wata tsohuwa a unguwarsu sai ta ce an haife shi nan da firimiya ya zo nan da firimiya ya zo firimiya so nawa ya zo saboda Allah mutane ne ummiyai galibi shi yasa ir kuma menene babu wata fa'ida da ke ƙarƙashin haka babu wata fa'ida da ke ƙarƙashin haka sunnar manzon Allah ita aka ce kai aiki ne ta ba wai an haife shi sha biyu ga wata in an haife shi sha biyu ga wata ko ɗari ga wata ko talatin ga wata ko hamsin ga wata me zai ƙara maka wannan sunna aka ce kai aiki da shi ba wannan ƙaryar ba amma sai ka je kana wahalar da kanka akan wannan ga sunna sai ka ki aiki da ita Allah ya kiyaye sai ce wa nasha'a fi saunin wa rafahiyatin wa tajammulin imam malik ya taso cikin kula mahaifin shi na kula da shi da gata da kuma ado ma'ana imam malik dan gayu ne bai taso a wani mutsuttsukakken almajiri da kwarkwata da kudin cizo da fitifiti da kazzuwa da yagaggiyar riga imam malik aka ce fi saunin a cikin kula wa rafahiyatin da gata wa tajammulin da gayu imam malik dan gayu ne tun yana karami shi yasa ya ku malikiya bakin ku ya daina ɗoyi ku rinka wanke baki kuna buroshi kuna asuwaki kaka ce kai maliki ne kana magana bakin ka na kumfa ko yana yauki malikiya ka malikiya ƙarya ce shugaban mazhabi ga dan gayu ne tun yana karami ka rinka wanke ka kana guga kana gayu kana tsafta amma ka wani takwarkwashe ka kawo koriyar riga ka dora akan ja wai kai bawan Allah ne kai maliki ne kai wannan ba abin da zai kara maka sai kaskanci wa talaba al-ilma wa huwa hadathun bu'aida mautin qasim wa salim aka ce imam malik ya nemi ilimi tun yana yaro dan karami dab da rasuwar alqasim dan muhammad da kuma salim fa akhadha an nafi dan haka sai koyi ilimi a wurin nafi'u almajirin abdullahi dan umar wa sa'id wa sa'id wa al wa amir ibn abdullah ibn zubair wa ibn al-munkadir wa zuhri wa abdullah ibn dinarin wa khalqin sanadhkuruhum ala al-mu'jam waɗannan kaɗan ne cikin malaman imam malik sai ya ce da jama'a da yawa imam malik ya ainihin ruwaici hadisi a wurinsu ya ce amma za mu faɗa maka su a bisa tsarin yadda sunayensu yake a bisa tsarin haruffa sai ce wa ila janibi kulli wahidin minhum ma rawa anhu fil muwatta kam adaduhu ce kuma duk malamin da muka ce maka malik ya karatu a wurin wannan sai mu ce malik ya ruwaito hadisai guza kaza a cikin muwatta sai da imamu zahabi ya kama malamai casa'in da hudu nan wai misali yake buga maka ba su kenan ba waɗannan iya malaman imamu malik ne waɗanda maliku ya hadisi a wurinsu a cikin muwatta sai ce Ishak'u dan abdullahi dan talha imam malik ya rawaita hadisai 18 a wurin shi abu ainihin ayyuba dan abi tamima as-sakhtiyani imam malik ya rawaita hadisai hudu wurin shi sai da ya lissafa mutum 94 ya nemi su haka sannan ya sake kirtarawa yace faminhum kulluhum sittu mi'atin wa sittin wa salasuna hadisan duk waɗannan tarin malamai guda casa'in da hudu imam malik ya yi hadisai ainihin wato ɗari shida kenan a wurinsu da talatin da shida wa sittatu ahadisa an mallam yusamma akwai kuma hadisai ainihin guda shida imam malik ya ruwaito su daga wurin wasu mutane a cikin muwadda bai faɗi sunansu ba amma lam yusammi bai faɗi sunansu ba wa ikhtulifa fi zalika fi ahadi wa sab'ina hadisan akwai hadisai saba'in da ɗaya kuma waɗanda malamai suka yi saɓani ba a tantance su waye malaman imam malik ma a ciki ba kaji ji fa malaman hadisi suke aikin su suke tsayawa suke tattace abubuwa sai ce wa mimman an wa mimman rawa anhu malik maqati daga cikin waɗanda imam malik ya ruwaito hadisai a wurinsu kuma waɗanda waɗannan hadisai gutsurarru ne an samu tangarɗa a cikin isnadinsu akwai abdulkarim ibn abi al-makhariq ya lissafa sai da ya lissafa mutum arba'in da ɗaya kuma waɗanda hadisansu suna nan a cikin muwaɗa ba su inganta ba kaji yadda malaman hadisi fa suke wannan aiki don Allah kai za ka iya karo da waɗannan dala da gauran dutse shi yasa balarabe ya ce in ya ga rago yana karo da dutse sai ce rago ka tausaya wa ƙahonka baya cewa ainihin ka tausaya wa dutse duk sanda ka zo ka ce za ka yi faɗa da irin waɗannan malaman hadisi ka tsogalo kanka tashin hankalin da gwamma ta abin nan kai zaman ka nemi zaman lafiya ya fi maka sauki Allah ya shiryar da mu shine sai ce wa fil muwatta a cikin muwatta iddatu marasil aidan an zuhuri akwai hadisai da yawa waɗanda zuhuri ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wa yahya al ansari wa hisham ibn urwa amila al imam ad-darqutni atrafa jami'i zalika fi juz'in kabirin fa shaffa wa bayyana ya ce a cikin muwaƙa akwai hadisai da dama mursalai ne waɗanda tabi'ai ne suka ce ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce amma al'imamu dara kuɗin ya tsaya ya tace waɗannan hadisai ɗaya bayan ɗaya ya bayyana bayani mai warkarwa wannan ainihin kaɗan kenan daga tarihin imam malik Allah maɗaukacin sarki ya ji kanshi ya gafarta mishi sai kuma mun zo karatu na gaba insha Allah ta'ala a ɗan ƙarasa kaɗan na daga abin da za a tattauna a ciki sannan sai a ci gaba da karatun littafin ainihin as-sarimul battar Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika